ga dukkan alamu shugaba muhammadu buhari ya tafi kasar ingila domin duba lafiyarsa amma kuma ya bar baya da kura ganin cewar tun bayan da ya tafiya nan ranar lahadi kuma ya rubuta wasiƙa zuwa ga majalisar ƙasa cewa zai yi tafiya bisa ga tanade-tanade da ke kundin tsarin mulkin najeriya musamman sashi na dari da arba'in da biyar wasu 'yan ƙasa na yi ta cece ce cewar shugaban ya yi wani rubutu na turancin da bai nuna cewar mataimakinsa farfesa usman banjo zai yi riko na mukamin shugaban kasa da cikakken ikon shugaban kasa ba domin bai zayyana cewar zai yi riko na wannan mukamin ba a cikin wani wasikar da ya rubuta wa majalisa to sai dai a daidai lokacin da ake ta wannan cece kuce da takaddama a cikin yan kasa dangane da muhimmanci ko rashin muhimmancin bayanan da ke cikin wasikar ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayyana wa malema labaru cewar babu dalilin da za a yi wannan cece kuce hasali ma yana ganin cewar kawar da hankalin jama'a ne kawai ake neman yi da yin tashin tashina ko yin hayaniya domin kada gwamnati ta ci gaba da walwala na gudanar da aikinta. I think it's a needless controversy and just such a distraction. The operative sentence is in compliance with section 1451. Any other words used Ministan watsa labarai na Najeriya kenan Lai Muhammad yana bayyana cewar babu dalilin da za a ci wannan cece kucen domin sashe na 145 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi fassara kai tsaye kuma bai kamata a ce wani bayani da ya biyo bayan wannan sashen zai wani tasiri ba fiye da shi kudirin dokar da ke cikin kundin tsarin mulki. To akan haka na tuntuɓi wani ƙwararren lauya kuma mai sharhi akan al'amuran da suka shafi kundin tsarin mulki a Najeriya wato barista Abdulhamid Muhammad domin in in ji ƙarin haske dangane da wannan takaddamar da Najeriya kuma ta samu kanta dangane da tafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya, wannan wasiƙa ta kunshi ainihin kashi na ɗari da arba'in da biyar na tsarin mulkin Najeriya wanda ya tanaji cewa in eh, shi shugaban ƙasa ya aika wasiƙa ga ainihin kakakin majalisar tarayya ko kuma ainihin shi shugaban majalisa ta dattijai kan zai tafi a wata tafiya haka ko kuma ainihin ko kuma bashi da uzurin cewa zai ci gaba da ainihin gudanar da aikin shi na shugaban kasa zuwa wadan wani lokaci zai iya cewa shi mataimakin shi ya tsaya a kujerar shi har lokacin da Allah ya dawo da shi to wasiƙa da ta kunshi duk wani bayanai da yake cikin wannan wasiƙa ba shi ne ba matsayin mu na lauyoyi kuma waɗanda muke nazarin abubuwa na tsarin mulkin Najeriya a ainihin tsarin abin da ita wannan tsarin mulki ta tanada shine abin da za a duba ba wai ainihin abin da wasiƙa ta kunsa ba ko wasu kalamai waɗanda suka fito a cikin wannan wasiƙa ba don haka takamaime wannan sashen da shugaba Buhari ya ambata na 145 ya gama magana ko ya wani turanci a ciki ko bai ba mulki da ya koma hannun mataimakinsa har lokacin da ya dawo ya rubuta wata takarda sabanin wadda ya rubuta yanzu cewa zai je hutu ko zai je tafiya ko zai wani uzuri dai wannan haka yake tsarin haka ya tanada to wasu na ganin kamar turancin bai daidai ba ta yadda kamar osun banjo bai da karfi ko cikakken ikon gudanar da mulki kamar yadda shugaba zai yi idan ya yi tafiya ko in bayanin ko in yana da wani uzuri. Ba wasiƙa za a duba ba ita kanta za a duba ainihin tsarin kundin mulkin Najeriya ne Mai kuma wannan ainihin section ko kuma abin da tsarin mulkin ya tanada. Abin da ya tanada shine ya aika wasiƙa. In ya aika wasiƙa ya ce gashi ya yi tafiya har sai lokacin da ya dawo to mataimakin shi shine zai ci gaba da ainihin gudanar da al'amura a cikin Najeriya har lokacin da ya dawo. Barista Abdulhamid Muhammad kenan yana tsokaci akan wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya mika wa majalisar ƙasa cewa Usman Banjo wato mataimakinsa shine zai kasance mai riko har lokacin da ya dawo. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.